الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم goma ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya yi daidai da ya yi daidai da uku ga wata mai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin tafsiri na suratul nahal a yau za mu tashi aya ta casa'in da hudu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم kafin fara karatu akwai wasu 'yan tambayoyin da muke so mu amsa insha Allah ta'ala ah, ga tambayoyin nan assalamu alaikum malam Allah ya kyautata rayuwarka duniya da lahira tambaya ta ita ce wai mutum zai iya koyan karatu ta intanet idan babu gamsassun malamai a wajensu wannan tambaya yana da matsar muhimmanci kwarai da gaske abinda shari'a take so a gare ka ɗan uwa shine neman ilimi kamar yadda manzo sallallahu alaihi sallam yake cewa talabul ilm faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi saboda haka neman ilimi in san samu ne ka samu ilimi a wajen malamai malaman nan wanda sun gogo a fage na ilimi in ko baya yiwuwa ka samu irin wannan ka samu a wajen na ƙasa da su in dai akwai malamai ƙwararru wanda za ka yi karatu a wajen shi ko a wajen su to ya fi cancanta ka zauna ka gurfanar da gwiwanka a gaban malamai ka yi karatu wannan shi ne abin da ya fi alkhairi amma idan lalura ya kaya ya zamanto a garin ku babu ainihin malamai ƙwararru ko kuma akwai malamai amma ba malaman sunna ba ne suna da wani irin aƙida ko kuma suna da manhaji wani iri wanda ya saba wa manhaji na salafin sale a nan wajen babu laifi don ka yi karatu ta intanet da sharaɗin kana fahimtar bayanin da malaman suke faɗa allahu a'alam sannan assalamu alaikum malam tambaya na shine mace ce ake binta azumi guda shida bata rama ba har wani azumi yanzu to malam idan mutum ba zai iya azumi ba wanda ya samu wanda ya samu wanda ya samu ciwo idan mutum ba zai iya azumi ba wanda ya samu ciwo to malam ya zai ringa ciyarwa daga al'amin barnawa Allah ya ƙara fahimta malam to tambayar da wannan ke bawan Allah ke yi cewa mace ce ake binta azumi guda shida bata rama ba har wani azumi ya zo to idan mutum ba zai iya azumi ba to wato ciwo ya same shi to yaya zai ringa ciyarwa to idan ana bin mutum azumi a ƙa'ida dai wajibi ne ya rama wannan azumin saboda Allah ta'ala ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra saboda haka idan mutum mara lafiya ne ko yana kan tafiya to ya rama wannan tafiya wani lokaci ya eh, ya rama wannan azumi wani lokaci daban to in ya zama to rashin lafiya ya kama shi rashin lafiyan da zai hana shi yin azumi wanda kuma rashin lafiya ana ganin ba zai warke ba likitoci amintattu kwararru suna ganin wannan ciwo da wuya ya warke a na wajen shi ne ake ba shi dama cewa ya ciyar ya ringa ciyarwa kullum ya ciyar da mudu ɗaya mudu nabi a matsayin ranar da zai rama wannan shi ne ainihin amsa ga wannan tambaya insha Allah assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam fahimtar sunna amin tambaya na ne zuwa ga malam shi ne. wai a bisa sunna me ake nufi da sharifi wai sai in ji wasu mutane da muka san wasu daga cikin a cikin iyayensu da 'yan uwansu amma sai su ringa sai in ga wasu mutane suna wani girma masu wani suna cewa su cikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to malam ya abin yake daga Muhammad Anas Salis da ke zaure dan bushiya Kaduna ka daure kenan ko da ka daure dan bushiya Kaduna wannan bawan Allah Muhammad Anas Salis da ke Kadauri ya yi wata tambaya muhimmiya akwai wasu mutane ana yawan kiransu sharifai sharifai to wannan bawan Allah yana so ya san masu waye sharifai tukuna domin yana ganin wasu mutane a unguwansu ba za ga su bakake ne kamar shi yan Najeriya ne misali to ma sai ga ana cewa nan bakaken yan Najeriya sai ga ana wani irin mutunta su kaga ana so ma a yi musu sujada ana in kace me yasa sai a ce ai wayannan sharifai ne a gane shi ne yake so san wasu wane ne sharifai to abinda kira asalin kalmar sharif mai daraja to sai ya zama to istilahi a Najeriya ana amfani da wannan lafazin sharifi ga mutumin da yake da alaka jini na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kai ko ka sani dan uwa duk wanda yake da alaka da manzon Allah ya cancanci a kira shi da suna sharifi shi kalma sharifi kalma ne na kiromawa ana nufin shi ahlul baiti ne shi to kila wani ya ce to ana iya samun ahlul baiti dan Najeriya sai mu ce da zai hana ana iya samu kaga wasu daga cikin daga cikin ahlul baiti larabawa kila auratayya ta hada su da yan Najeriya to irin wannan in aka samu wasu daga cikin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi sha'awar 'yan Najeriya sun aura ko sun yi sha'awar wasu baƙaƙen fata sun aura za a iya samun sharifai saboda haka idan mutum ya ce shi sharifi ne za a bibiyi abin da isnadi a duba shin da gaske ne ko ƙarya ne shi don da yawa daga cikin mutane suna yin da'awan wannan abu musamman daga cikin shi'a da kuma sufaye gaskiya mafi yawan sufaye da mafi yawan yan shi'a in suna so su amsu a cikin al'umma sai ga mutum ya jingina kanshi zuwa ga annabi kuma mafi yawa daga cikin su zance da gaskiya ba gaskiya suke faɗa ba irin wannan duk mutumin da ya ce shi yana da alaka da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam in ya zama gaskiya an samu isnadi na gaskiya to lalle ya kamata a girma shi saboda abubakar radiyallahu anhu yana cewa qurqubu muhammadan fi ahli baiti ku mutunta ku girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da mutanen gidansa wato da annabi ya rasu to ku girma shi ta hanyar girma masharifai in ka san mutum sharifi ne lalle ka bashi girman shi a nan wajen idan an ce mutum sharifi ne dole ya zama to mutumin kirki kenan sai mu ce a'a wato idan mutum ya zama ba lalle bane dan an ce mutum sharifi kuma ya zama to dan aljanna ya zama to mutumin kirki idan ka ce kai sharifi ne kana da alaka da gidan manzo mu gani a ƙasa aka ji wannan wato ana biki a gidan zuwa a gidan su kare yace to ya gani a ƙasa in dai da gaskiya ana so a bashi nama to ya gani a ƙasa in har ka ce kana da alaƙa da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to an ƙalubalance ka a gani a ƙasa ka ya zama irin ƙidan manzo sallallahu alaihi wasallam ka ya zama irin ibada na manzo sallallahu alaihi wasallam ka. ya zama irin na manzon sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ta'ala ya yi ma annabi kikkiawan yabo wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan wani irin dabi'a mai girma to ya zama to kowa ya ringa yabanka akan wanda dabi'u sannan kuma ya zama to komai naka sulukin ka tarbiyyan ka gaba daya ya zama to irin na manzo amma in ya zama to manzo yayi gabas kai kai yamma to zance na gaskiya babu wanda zai kira ka babu wanda zai kira maka saboda Allah ta'ala na cewa a ta'amuruna nasa bilbir wa can sauna an fusa kuma wa an tuta tulula kita bala ta girun so idan ka kasance kana awon gidan manzo to ya kamata ɗabi'an ka ya zama na gidan manzo hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aiki shi ya dakilar da shi to dangantakar shi ba zai kai shi gaba ba idan ka ce kai sharifi ne amma kuma sai ya zama aikin ka ya zagirar da kai aqidan ka wato aqida ne na yan bid'a kana zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kana inkarin alqur'anin da manzo Allah ya zo da shi kana da aqida na inkarin hadisi baka san darajar hadisi ba na ba san gano wannan yanzu akwai wani bawan Allah wanda ce shi jikan manzo ne an gane mutane da yawa sun ce ƙarya yake ba shi da da jikan manzo wani bawan Allah ne nan Kano yana da awon malanta shi wannan bawan Allah yana zagin sahabban annabi sahabban annabi bai dauke da daraja ba sannan kuma bayan haka yana inkarin hadisan annabi yana inkarin sahih al-bukhari yana inkarin muslim kai ya ce ma hadisan annabi kwata-kwata 500 ne shi kaga wannan mutumin wato kwata-kwata ba ma tsammani yana da alaka da gidan manzo inda jinin manzo ne da ya kamata a ga alama daga aikinsa wannan bawan Allah wanda ya ce hadisan manzo Allah gaba ɗaya 500 ne wane ne ya gaya mai shin Allah ne ya gaya mai a cikin alkur'ani ko manzan Allah ne da kanshi ya gaya masa ko kuma san ran shi ne kaga amsa anan shine san ran shi ne to jama'a ba girin girin ba tai mai in ka ce kai jika manzo ne a gani a ƙasa ko kai ba jika manzo ne babban abin da ake bukata gare ka aikin ka faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda ya kasance yana fatan gamuwa da ubangiji lami lafiya to ya aikata aiki mai kyau ko shi ba sharifi bane in ya aikata aiki mai kyau baya shirka to insha Allah zai gamu da Allah lami lafiya ka ce kai jikan manzo ne kana bokanci ka ce kai jikan manzo ne mutane suna masu jada. ka ce kai jikan manzo ne kana bautan kaburbura ka ce kai jikan manzo ne kana kada kada da raye-raye a cikin masallacin Allah ka ce kai jikan manzo ne kana sanya janjabi. ka ce kai jikan manzo ne kana kirkiro bidi'o'i kala-kala wanda sun saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga irin wa'annan in kai kika manzo ne zaka nisanci duk wa'annan abubuwa gabaki daya a kansu saboda ka wannan shine abin da nake so dan uwa ya fahimta lalle ana iya samun sharifai a Najeriya amma fa ba za mu yadda ba asali dan Najeriya dan Najeriya ne kafin ya zama kika manzo sai mun samu isnadi tabbatacce al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa da shakka to assalamu alaikum wa wabarakatuh malam dan Allah ka taimake ka taimaka mun da addu'a ina da miji malam ya turo ni gida wai in zo in haihu malam wata na takwas bai zo ba ko ba labarin zuwa malam ka taimaka mun da addu'a to idan wato addu'a da zan miki shine wato Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alkhairi kan wannan al'amari in dawo wanke zuwa ga wannan wannan miji alkhairi ne to ya Allah subhanahu wata'ala ka taimaka mata ka sauwaka mata hanyar dawo wanda zuwa ga wannan miji idan kuma wannan miji yana da wani koyayyen ajanda ne na cutar da ke da cutar da addinin ki da cutar da ki to Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da ki daga gare shi kuma Allah ta'ala ya musanya miki wanda ya fi alkhairi assalamu alaikum Allah ya taimaki malam malam yaya mutum zai yi idan ya samu makota masu cutar da shi kuma ya musu magana amma sai ya zama suna mashi izgili to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da rana ta to ya girma makwabcinsa in kana da makwabci duk wani nau'i na girmamawa wanda bai sa wa Allah ba ya kamata kai masa duk wani nau'i na kyautatawa da nau'i na taimakawa wanda bai wanda yake ya dace ya kamata kai masa annabi yana gaya mana cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana mu manzo sallallahu alaihi wasallam wasiya game da makwabci yana yawan gaya mai ya rasulullah ka kiyaye haƙƙin makwabcinka kada ka yi wasa da makwabcinka yace hatta zanantu annahu sayuwarisu hasa da nayi zaton cewa manzon Allah zai gadar da shi ina zaton annabi zai ce to ya ya rasul a malaika zai ce kai sai da nayi zaton malaika jibril din annabi ina zaton malaika zai ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wato idan idan ka rasu to makwabcinka zai gaje ka haka ne tsammani saboda yana yawan nana kamun muhimmancin makwabci ashe duk mutumin da yake cutar da makwabcinsa to gaskiya wannan ba shi da cikakken imani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ce wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai sabbin kace ya rasulullahi wai wannan sai ce man la ya'manu jaruhu wa wa'idahu shine wanda makwabcin shi bai amince wa sharrinsa ba bai amincewa ainihin wato hallake-hallakensa ba zai fasa ainihin toilet yana zubo da ainihin kashi zuwa ga ainihin wato kwata yana cutar da mutanen unguwa da gangan yana sane wannan bawan Allah zai buɗe sauti na rediyo ya hana kowa bacci ya hana kowa natsuwa misali yana aikata abubuwa wanda na cutar da mutane kuma ko ka masa magana baya gyarawa shi wannan bawan Allah ya ce ko ya masa magana baya gyarawa to idan yana cutar da kai kai masa siya bai gyara ba me ya kamata kai kai hakuri kai masa siya yana ma izgili kai ta hakuri kai ta roƙon Allah ya ma maganin sa ko kuma ka ce Allah ya shirye da shi ko Allah ya baka maganin sa in Allah ta'ala ya shirye da shi alhamdulillah in ko ba mai shiruwa bane Allah ta'ala kai maganin sa to tunda wannan bawan Allah bawan Allah ne kuma yana karkashin iko ne na Allah da dabaran sa Allah subhanahu wata'ala zai baka maganin sa insha Allah to insha Allah wa'annan tambayoyi za mu dan dakata a nan sai goben Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah shi taimake mu a ci gaba daga aya ta 90 da hudu Allah ta'ala yana cewa wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum kada ku rigi rantsuwanku ya zamanto yaudara tsakaninku fatazilla qadamun ba'da subutiha sai ainihin duka digai su zame bayan da sun tabbata kasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku da kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da diga digan ku akan addini to amma idan Allah ya tabbatar da diga digan ku akan addini saboda kun taimaki addinin sa sai kuma daga baya ya zamanto kuna yaudarar mutane da rantsuwanku za ku rantsewa mutum saboda mutum ya amince muku sai ku yi amfani da wannan rantsuwa don ku cuce shi in har kuna yin haka zilla fatazilla ba da subutiha to duka hadigai za su zame bayan tabbatan su wata zuku su'a ma sadattum an sabilillah kuma za ku dandanin mummunan abu saboda abinda kuka kange mutane daga hanyar Allah saboda kuna kange mutane daga hanyar Allah kuna hana mutane fahimtar aƙida mai kyau wani zai ce na rantse maka da Allah musulunci ba addini bane wallahi bautan gunki shine addini kuma ya san ƙarya ne har cikin zuciyarsa yayi wannan rantsuwa domin ya kange ka daga musulunta an gano wannan ko ko kuma yayi rantsuwa domin ya hana ka daga fahimtar sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai da ce wallahi kai hankali da wayannan yan salafiyya din masu cewa abu qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata waɗannan mutane wallahi batattu ne kuma kuma ya san ƙarya yake yi har cikin zuciyarsa ya san ba gaskiya ba ne. kawai ya yi wannan rantsuwa ne don ya kange mutane daga fahimtar sunna irin su ne Allah ta'ala yake magana cikin alqur'ani wailul maza. humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada sabu anna malahu akhlada an gane ku mutane masu zinde mutane masu gulma kullum propaganda suke don su hana mutane fahimtar musulunci propaganda suke don su hana mutane fahimtar sunna to irin wayannan wato Allah zai ce ku dandani mummunan abu bima sadattu an sabilillah saboda abinda kuke yi na kange mutane daga hanyar Allah ko kuma saboda kange mutane da kuke yi daga hanyar Allah kuna hana su fahimtar gaskiya wala kum azabun azim kuna da azaba mai girman gaske to wannan aya wato kaga kamar an ƙara maimaita maganar da can a wancan aya da makaranta aya ta 92 Allah ta'ala a aya ta 91 can da makaranta Allah yana cewa a wala takunu na ƙadar gazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kaga Allah ya ce wato 'Kar ku kasance kamar wannan mahaukaciyar mata da take warware ainihin zaranta bayan ƙarfi sai ta mai da shi warwararre kuna riƙe rantsuwanku ya zama yaudara tsakaninku kan ku yi haka to wani zai ce to a nan wajen kuma sai Allah ya ƙara cewa wala tattafi zo aimanakum dakhalan bainakum kada ku riƙe rantsuwanku ya zama to yaudara tsakaninku shin an maimaita ne haka nan kawai to a ka'ida malaman balaga sun ce attikran wato attikran ainihin wato maimaitawa haka nan ba tare da wani dalili ba ya zama to attikrar bila fa'ida in za a in za a maimaita abu ya kamata ya zama akwai garant da yasa aka maimaita shi to shin da wannan aya da wancan aya suna magana kan abu ɗaya ne malaman tafsiri suka ce la wancan aya abin da yake magana kai daban wannan aya abin da yake magana kai daban ba wai maimaitawa akai ba kowanne yana da abin da yake magana kan shi na farko yana maganan wato kada ku rikira wato kada ku rikira tsohonku ya zama to yaudara tsakaninku wai don wata al'umma ta kasance ta wata al'umma ƙarfi ya zama to wato kun yi ƙawance da wannan ƙabila ɗin bayan kun yi kawance da ita akan za ku taimaki junanku duk wanda ya yaƙi wannan kabila kuma za ku yaƙe shi inda ya zama to tana da gaskiya to daga baya sai a samu wata kabila mai ƙarfi fiye da wannan kabila da kuka yi kuka yi kawance da ita shikenan sai ku warware bayan kun riga kun yi alƙawari da wancan na farkon sai ku zo ku warware alƙawari saboda wato wato wannan kabila ta biyu ta fi ƙarfi ta fi yawan dukiya fiye da kabilan farko an gano wannan ai kenan kaga wannan kenan yana tare da kai in kana da shi in ba in baka da shi baya tare da kai idan yayi alƙawari da kai in kaga ya cika ma to ya kasance kana da ƙarfin kana da ƙarfin makamai ne kana da yawan dukiya kana daraja amma in ya zama to ya ga wanda ya fika yawan dukiya wanda ya fika ƙarfin makamai sai ya warware alƙawarin ka ya koma ya yi kawance da wancan to wancan shi ne karatun da muka yi jiya to amma na yau din nan shi kuma yana maganan kada ku riƙi rantsuwanku ya zama to yaudara tsakaninku an gane wannan ko wato kai din nan kana siyar da kaya kana siyar da kaya a shago kayan nan kamar a ce kana siyar da waya wayan nan ana siyar da shi dubu goma sai wani ya zo yana so ya siya wannan waya nawa ake siyar da wannan waya sai ka ce masa dubu hamsin sai ce maka gafiya dubu wanzu ya yi tsada sai ka ce masa dan uwa ka ga dai gemu na fari ne fari ne fadga shi nan ko kuma ka gani da gani na ka gani ahalus sunna ne ko to ka san dai ba zan makariya ba na rantse da Allah wannan ko ni na fiye shi ne dubu arba'in da shida kawai zan ci riban dubu hudu ne a wajenka alhali wannan bawan Allah ya fiye shi ne dubu bakwai zai siya a asalin kuɗin da ake sayarwa dubu goma ne amma sai ya rinsa ce wallahi tallahi dubu arba'in da shida ya siya riban dubu hudu kawai ne shi so da abin da zan siyan ma da shi dubu hamsin don wallahi riba kaɗan na ci da kai kuma abin da ya sa hannun siyan ma arhama saboda kai ɗan uwa ne ɗan salafiya muna sallah a masallaci guda ina ta gane wannan to kaga wannan ya riƙi rantsuwansa domin ya zama yaudara ta hanyar rantsuwan nan ya yaudari dan uwansa dan dan uwansa ya san darajar Allah to tunda har ya rantsa da Allah sai dan uwan nan ya yarda sai ya cuce shi to mutane suna nan da yawa da suke amfani da rantsuwa su cuci yan uwansa musulmi irin wannan abin ya to ɗabi'a na yan kasuwar Najeriya mafi yawan yan kasuwar Najeriya ba su ɗauki rantsuwa da Allah a matsayin komai ba mutum za ka ga kullum kuna sallah da shi a masallaci ɗaya kullum kuna zuwa makaranta ɗaya da shi kuma aƙidan ku ɗaya amma abin mamaki a wajen kasuwanci zai ga cewa wato cikakken mayaudari ne cikakken makarici ne baya jin tsoro baya shakka ya rantsa da Allah dan ya samu riba to irin wannan shine abin da Allah yake magana a cikin wannan aya din kada mu yi amfani da rantsuwa don mu ringa cimma burin mu na duniya irin wannan ba daidai bane misali A gano wannan ko shi shine Allah ya ce in muka yi haka sai diddigen mu ya zame da zaran diddigen mutum ya zame shi kenan ana ce mai tsoron fadawa cikin wuta sai diddigen ku ya zame bayan tabbatar shi kuma ku dandani mummunan abu saboda kange wanda kuke yi daga hanyar Allah kuna kange mutane daga hanyar Allah kuna da azaba wala kum azabun azim kuna da azaba mai girman gaske wa iyaz billah na'am ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون wato sai Allah ya ci gaba da cewa wala tashtaru bi ahadillahi samanan qalila kada ku siyar da alƙawarin Allah da kuɗi kaɗan kada ku siyar da alƙawarin Allah da mai da kuɗi kaɗan ana samun wasu zaga mutum musulmi kun yi alƙawari da shi misali kamar a ce wato wannan musulmi ya yi alƙawari da wato wannan ƙabila ta yi alƙawari da wanda wata ƙabila. to sai ya zamanto wata ƙabila ta zo tana adawa da wannan ƙabila da aka yi alƙawari da ita to sai wannan ƙabila ta nemi ya warware alƙawarin kabilan farko saboda su ƙawanci idan ya ki yadda sai a ba su a shi kuɗi a ba wannan kabila kuɗi idan wannan kabila ta karɓi wannan kuɗi sai ta warware alƙawarin kabilan farko ta taimaka ma wannan sabuwar kabila akan a yaƙi wannan kabila da aka yi kawance da su da to duk irin wannan abu ne mummuna ko malamin addini ne yana karantar da addini kuma yana karantar da hakikanin yadda addini yake to sai ya zamanto wato sai a same shi in ma ya zama to hukuma su same shi ko wasu manyan mutane su same shi ko wasu yan biri su same shi ce da Allah wa'azin da kake yi barazana ne a gare mu dan Allah muna so ka daina wannan wa'azi za mu baka kaza za mu gina maka wani dan makaranta za mu gina maka wani dan kareren gida za mu sa ma miliyan kaza a cikin account ɗinka ya zama to ka bu ƙarfin talauci in kana yin wannan wa'azi dan ka mallaki dukiya ne za mu azurta ka har sai ka zama to ɗaya daga cikin masu arziki a wannan gari na Najeriya ko wannan ƙasa ta Najeriya to idan ya zama to mutum ba dan Allah yake yi ba da zaran an bashi wannan kuɗi sai ya karɓa, ya koma yana yaƙi da ainihin sunna ya koma yana yaƙi da gaskiya shine Allah ya ce irin wannan bai dace ba wala tashtaru bi ahadillahi samanan qalila kada ku siyar da alƙawarin Allah da kuɗi kaɗan a ɗan baku wani kuɗi kaɗan na duniya ku karɓa kawai don ku cimma burinku na duniya sai Allah ya ce inna ma inda lahi khairun lakum ku sani lallai abin da yake wajen Allah na ainihin aljanna abin da yake wajen Allah na lada shi ya fi alkhairi gare ku in kun tumta alamun, in har kun kasance kun sani an gane wannan ko saboda ka kada ku warware alƙawarin ku saboda wani ɗan katara kaɗan na duniya an gane a nan wajen an kira shi ɗan kadara kaɗan duk da cewa zahiri a duniyar nan mai yawa ne ko ba ka bari ina ce ka daina faɗin gaskiya ka daina wa'azi akan tauhidi ka daina sukan bokaye ka daina sukan masu ƙungiyar asiri ko kuma ka daina sukan masu zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ka daina sukan masu kaza masu kaza to ka daina sukan kaza aka gaya ma aka ce to in ka daina za a baka wadata har sai ka zama to ɗaya daga cikin masu wadata an gani aka baka biliyoyin kuɗi a cikin akawun ɗinka domin ka daina faɗin gaskiya to kaga anan wajen abu ne mai yawa aka baka amma a wajen Allah abu ne ɗan kaɗan abu ne wulaƙantacce Shi ne abinda Allah ya nuna mana yace mai ma inda ku ma inda kun wa ma inda ba يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون to idan ya zamanto kun canza gaskiya domin samun abin duniya to ku sani ma inda kun yanfan abin da ke wajen ku na wannan dukiya da kuke ganin shi mai yawa duk arewa yake yi wa ma inda lahi ba'd amma abin da yake wajen Allah tabbatacce ne in kuka yi alkawari da talauci kuka yi alkawari da wahala kuka ci gaba da faɗin gaskiya kuka mutu akan wajen akan haka abinda za ku samu a wajen Allah shi ne tabbatacce wannan dan abin da ake bayarwa na dukiya a dan ji daɗi na wani lokaci ne shin shekara nawa za ka rayu kana jin daɗi da wannan dukiya in ma ka ji daɗin kenan ma inda kun yamfat abin da ke wajen ku mai karewa ne yana karewa wa ma inda lahi ba amma abin da yake wajen Allah mai wato mai dawama ne sai mutum ya zaba shi yana son abin da ke karewa ne ko mai dawama Allah ya ce bal tu'siruna hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa a'a kuna fifita rayuwar duniya akan lahira alhali kuma lahira shi yafi alkhairi kuma shi yafi dawama Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa mal hayatu dunya fil akhirah illa qalil wato rayuwar lahira dangane da duniya ba wani abu bane dan abu ne kaɗan shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana misalin duniya da lahira yace misalin duniya da lahira kamar misalin wato mutum wato ya tsoma yatsansa a cikin teku kowa da ya sa abin da kira teku to sai mutum ya tsoma yatsansa a cikin teku in ya tsoma yatsansa a cikin teku sannan sai ya zare to dan leman nan da ya ragu a yatsansa shine duniya sannan kuma sauran abin da ya ragu bayan ya zare yatsansa shine lahira to yanzu da za a tambaye ka da ya tsoma yatsansa menene abin da yatsan nan ya rage wannan teku shin yatsan ya rage tekun da wani abu amsa shine yatsan bai ragu teku bai rage tekun da wani abu ba in har ma ya rage shi to wannan dan lema din shine fa duniya abin da fa ya rage shine lahira kaga duk mai hankali ya fahimci wannan ya kamata ya san cewa rayuwar duniya abu ne na banza a tunani na da yawa daga cikin mu 'yan Najeriya wato sai ka ga wani mutum ka gan shi kana ganin kamar ma musulmi ne shi kai kana ganin ma ahlus sunna ne shi kana ganin cewa kaza kullum kuna sallah tare da shi ana azumin ramadana tare da shi ana sauraron wa'azi tare da shi amma ka duba lisanul hal din shi zaka kaman bai yi imani da lahira ba me yasa na ce haka wato idan mutum ya yi imani da lahira kuma ya yi imani da Allah ya san cewa wato mutum ba zai bar duniya ba sai ya cinye arzikinsa babu yanda za a yi mutum ya bar duniya sai ya gama cinye arzikinsa to in ko mutum ya san haka ashe ya kamata mutum ya yi haƙuri ya taƙaitu akan cin halal tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga abubuwa masu tsarki kuma ku aikata ayyuka masu kyau da mutum zai yi hakuri. wato ya ringa cin halal ɗin shi ya taƙaitu kan halal ya nisanci haram to insha Allah mutum ba zai ba duniya ba har sai ya gama cinye arzikinsa wato amma gaggawan da muke mu 'yan Najeriya sai mutum ya riga ganin cewa kila zai iya mutuwa kafin ya gama cinye arzikinsa sai ga mutum yana kokari yana raruma yaki haram yaki halal A gane yana tunanin bari ya more duniya bari ya ci duniya da tsinke kafin ya mutu wannan shine tunanin da yawa daga cikin 'yan Najeriya 'yan Najeriya suna matukar mutunta ainihin duniya sai ga ɗan Najeriya ka ganshi kaman kaman musulmi dan uwanka gashi nan kuna tare da shi amma kuma wallahi baya jin tsoron cin haram baya jin tsoron cin hanci baya jin tsoron cin rashawa kai wani ɗan Najeriya zai je ya faɗa wajen miyagun malamai sai an yi tsafi da wasu gaɓoɓi na wasu mutane ko wani lokaci ma wato za a ce masa ya je ya nemo yatsa na jariri ko ya nemo ido kwayan ido na ainihin tsoho ido na hagu ko abin da ya kama da wannan ko a ce sai ya yi zina da mahaukaciya ko a ce sai ya yi luwaɗi da mahaukaci ko a ce sai ya sadu da dabba zai yi arziki to wallahi wanda ga kuna sallah da shi kuna kaza yana da awan sunna zaka gan shi sai ga wani lokaci an kama shi yana luwaɗi ko yana saduwa da dabba an gani ko a kama shi yana luwaɗi yanzu ga shi luwaɗi ya zama ruwan dare a Najeriya ko menene abin da ya yaɗa luwaɗi jama'a a cikin al'umma wallahi miyagun malaman nan masu faɗa da sunnan nan su suka yaɗa shi za su ce ma in kana son ka yi arziki sai ce abu ne mai sauki amma sai ka yi luwaɗi da ƙananan yara guda goma ko sai ka yi luwaɗi da tsofaffi guda kaza in ka yi wannan luwaɗi za ka yi arziki to shi bawan Allah yana so ya arziki yana so shi ma a ringa lissafa shi daga cikin manya-manya 'yan Najeriya saboda ya fahimci ba a mutunta mutum ba shi da kuɗi saboda haka sai ga wannan bawan Allah ya je yana ta luwaɗi yana ta mafi yawan luwaɗi da ake ba na sha'awa bane jama'a mafi yawan luwaɗi wallahi ana yin shi ne saboda bokaye sun ce ayi don mutum ya samu abin da yake so da duniya wani dan kwallo ne yana so ya kasaita a cikin kwallo to wannan za a ce mai in kai luwaɗi za ka shahara sai ka zama to duniya ta san wani ɗan kasuwa ne yana so ya kasaita a cikin kasuwancinsa za a ce masa wallahi tallahi in har kana kaza za ka zama to shaharar ɗan kasuwa haka za ga 'yan najeriya da yawa suna fadawa cikin wannan za ga mafi yawan mutane wani kasan albashinsa amma kuma sai ka ga yana ta gine-ginen gidaje manya-manya yana ta kaza yana ta ainihin facaka da dukiya kai ka tabbatar da wannan dukiya ba dukiyar shi bane wato in ma ta hanyar cin hanci ko ta hanyar rashawa ko ta hanyar sata ko ta hanyar kidnapping su dai mu 'yan Najeriya dai muna so mu yi kuɗi to irin wannan shine ake karantar da mu a nan wajen cewa ya kamata mu sani cewa abinda ke wajen mu na fa karewa yake yi kuma za mu mutu mu bashi amma wa ma inda lahi ba abin da ke wajen Allah fa mai dawoma ne da haka Allah ya ce wala najziyan nan da sabaru da sannu za mu saka ma wanda suka yi hakuri da talauci suka yi haƙuri da an eh, suka takaitu ga halal za mu saka musu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa na'am man 'amila salihan ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون نعم سألت على يشكى ورقة يا منا تدير ya riga ya gaya mana cewa mu tsaya mu takaitu zuwa ga halal mu nisanci haram saboda haka idan muka yi haka Allah zai mana mafi kyawun sakayya in dai muka yi haƙuri muka takaitu ba wai rashin wayo bane kaga mutane suna ta cin hanci da rashawa kai ka tsaya ka takaitu kan albashinka ba wai rashin wayo bane kaga mutane sun faɗa cikin ƙungiyar asiri sun yi wadata sun samu mahaukatan kuɗi kai kuma ka takaitu kan halal ɗinka ɗan kaɗan wannan halal ɗin ya fi kwanciyar hankali wannan halal din ya fi zama ma daidai Shi ne Allah ke cewa man amira salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau min zakarin aukunsa daga namiji ko mace ko waye wa huwa mu'minun ko alhali yana mu'mini sharadi kenan idan mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji yana gina makarantu na musulunci don taimakon musulmi yana gina asibiti don ya taimaki al'umma an gane ko yana kuma taimakon al'umma ya samar da abin da babu shi mutumin da ya aikata aiki mai kyau shin namiji ne shi ko mace kuma alhali yana mumini shi ne sharadi to in ya zama to di yayi wannan aiki amma yana shirka ba in ya aikata wannan aiki amma yana fasikanci ba to sai Allah ya nuna cewa wannan aikin shi mai kyau ba zai tasiri ba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya aikata aiki mai kyau namiji ko mace alhali yana mumini sai Allah ya ce fala yannahu hayatan tayyiba da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi dan uwa kana so ka rayu rayuwa mai daɗi in har kana so ka rayu rayuwa mai daɗi ka tsaya ka aikata aiki mai kyau sannan ka yi imani wannan shine nasihan da nake ma ƴan uwa ƴan Najeriya ƴan uwa ƴan Najeriya suna yawan kuka cewa Allah subhanahu wata'ala ya jarabe su da shugabanni cewa mutanen Najeriya suna cewa wai Allah ya ba su wadata suna da ainihin man fetur suna da koko suna da ƙasa wanda yake mai albarka suna da kaza suna da kaza kusan duniya da wuya a samu ƙasa mai albarkatun ƙasa irin Najeriya amma ɗan Najeriya ya kasa ainihin moran dukiyar Najeriya to menene sirrin da yasa dan Najeriya ya kasa moran arzikin Najeriya alhali Allah ta'ala ya ce inna Allah la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da mutane idan mutane suna cikin ni'ima suna cikin aminci suna cikin walwala Allah baya canza abin da ke tare da su hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke tare da kawukansu a wata aya Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakun mugayyiran ni'matan ha ala qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wato wannan saboda Allah bai kasance yana canza ni'iman da yawa mutane ba ha wato ni'iman da yawa wasu mutane ba wato har sai mutanen nan sun canza abin da ke cikin ransu in dai mutane sun canza abin da ke cikin ransu to Allah ta'ala shi ma zai canza musu ainihin wannan ni'ima din to ɗan najeriya ga shi da arziki ɗan najeriya baya moran wuta wuta ɗan najeriya baya mora ɗan najeriya baya moran fetur ɗan najeriya baya moran wato hatta abin da yake nomawa to menene sirrin da ya sa haka Allah ya gaya mana sirri a nan wajen wato bai aikata aiki mai kyau ba sannan kuma bai tsaya ya yi imani ba mafi yawan mutane shirka suke yi mafi yawan ƴan mafi yawan mu ƴan Najeriya muna da mu'amala da bokaye mafi yawan mu muna mu'amala da ƙungiyar asiri mafi yawan mu miyagun malamai muna zuwa muna karɓar asiri da sunan muna so mu samu farin jini muna so mu samu wadata muna so mu samu kaza ko mafi yawan mu wato wasu daga cikin mu ma suna bauta ma Allah uku Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki wasu daga cikin mu suna bauta ma waliyai wasu daga cikin mu suna zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wato ƙasa ne wanda akwai kwama tala kala-kala wasu kuma ba su damu da haram ba duk inda haram ya zo za su iya cin wannan haram ɗin ba tare da damuwa ba to shin Allah zai rayar da su rayuwa mai daɗi sai Allah ya ce la kafin Allah ya rayar da su rayuwa mai daɗi sai ya zamanto sun yi aiki mai kyau kuma alhali suna muminai in sun cika wannan sharaɗi sun yi aiki mai kyau kuma suna muminai to da sannu Allah zai rayar da su rayuwa mai kyau wato idan ya zamanto mutane wato suna da albarkatun ƙasa amma sai Allah ya jarabe su da talauci kuma ga arziki amma arzikin bai ciwuwa an gane wannan ai to irin wayannan mutane ya kamata su binci kansu anya sun tsaya ga Allah kuwa ba fa yawan sallah ba ne tsayawa ga Allah shin aqidanka aƙida ne mai kyau kuma kana biyayya ga Allah yaya maganar nisantan haramun ga ɗan Najeriya yaya 'yan sandan Najeriya sun nisanci haramun masu aiki a ofis sun nisanci haramun shin 'yan kasuwa ba riba suke ci ba mutane nawa ne suka tsaya kan halal ɗinsu kawai a Najeriya misali a Najeriya bokaye nawa ne ake kallon su ana ma kiransu aran ma ana kiransu manya-manyan malamai amma bokaye ne masu yaɗa barna suna taimakon yan fashi suna taimakon yan kinnafa suna ba su asiri suna taimakon karuwai da abin da ya kama da wayannan shin irin wannan rayuwa da ake a Najeriya muna tunanin Allah zai kyale mu Allah ta'ala ba zai kyale mu ba dole ne Allah ta'ala ya jarabe mu da abubuwa daban-daban Allah yana jaraba mu da yunwa Allah yana jaraba mu da tsoro ta ko'ina ga tsoron ‘yan fashi, ga tsoron ‘yan kinnafa, ga tsoron ‘yan ta'adda, ga tsoron ‘yan kaza. Eh? sannan kuma gashi kullum muna kuka muna cewa shugabanni sun yi kaza sun yi kaza kaga alhali shari'a ta ce mu yi haƙuri da zalunci na shugabanni mai ta roƙon Allah idan har muna so Allah ya mana maganin abin da shugabanni suke yi to mu ma mu bar zalunci kada kullum ya zama to muna hangen zaluncin shugabanni amma mu azzalumai ne kada kullum mun ki biyayya ga Allah amma muna tunanin nan take mu roƙi Allah Allah ya amsa dan Najeriya ne yana shan kwaya dan Najeriya ne bai damu wani bai damu da sallah ba Ɗan Najeriya ne gashi da tsafa tsafe amma yana tunanin yana ɗaga hannu Allah ya biya mishi bukata so da haka wato wannan kuskure ne mai girman gaske mun dai ji abin da Allah ya faɗa lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza idan muna so mu mori arzikinmu to lalle mu koma mu yi riko da Allah mu dawo zuwa ga aƙida ingantacce ita ce aqida magabata idan muna so mu mori dukiyarmu mu ji daɗin zama a ƙasarmu to lallai mu ringa yin addu'a ga shugabanni Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ta'ala ya ƙara musu imani Allah ta'ala ya ƙara musu tausayi kada mu ringa yi ma shugabanni mummunan addu'a manzon Allah ya hana sahabbai sun hana idan muna mummunan addu'a ga shugabanni sakamakon abin zai koma kanmu ne kamar kana mummunan addu'a ga direba mai tuka ka kaga idan musiba ya zo in direban nan ya mutu kai ma za ka mutu in direban nan ya fada ruwa kai ma za ka fada ruwa saboda haka mu yi wato shugabanninmu mu dage da musu addu'a mu dage da ainihin roƙon Allah ko mu dage da aikata ayyuka masu kyau domin idan har muna so kada shugabanni su zalunce mu to mu ma mu bar zalunci wannan shine abin da malaman sunna suka faɗa wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz sannan ga inda Allah ke cewa wa kazalika a <clears throat> ah, ah, ba'da zalimi da ba'dan bima makanu yaksibun wa kazalika nuwalli da zalimi da ba'dan bima makanu yaksibun Allah ke cewa haka muke shugabantar da sashen azzalimai akan sashe saboda abin da muke aikatawa saboda abin da suke aikatawa idan kai karamin azzalimi kana zalunta na kasa da kai to kai ma sai Allah ya jarabe ka na sama da kai ya zalunce ka Allah cike yayi to wannan menene hayatan ba ɗin da aka faɗa ɗin nan wasu ka ce hayatun ba ɗin nan shine Allah zai rayar da su da rayuwa mai daɗi shine arziki na halal duk wanda ya aikata aiki mai kyau namiji ko mace yana mumini da sannu Allah zai azurta shi da arziki na halal kenan idan Allah ya sa arzikinka na halal ne to kana rayuwa rayuwa mai daɗi wannan Abdullahi bin Abbas ya faɗa da Sa'id bin Jubair da Ata da kuma Zahak na biyu wani wani ya ce hayatun ɗayyiba baɗin nan shine alƙana'a duk wanda ya aikata aiki mai kyau sannan yana mumini Allah zai rayar da shi wadatar zuci ba shi da kuɗi ɗan kuɗin da yake da shi kaɗan ne amma yana da wadatar zuci sai ga ya samu natsuwa baya hangen abin da yake na wani duk mutumin da ba shi da wadatar zuci kullum idan shi na kan mutane ba zai gode ma Allah kan ni'imar da ya masa ba wannan shine fahimta na Al-Hasan Al-Basri da Zaid bin Wahab da wahab bin munabbih eh sannan da sauran malamai sannan an karbo daga ali bin abi talib radiyallahu an hayatun dayyiba yace tawfiquhu ila da'a shine Allah ya datar da mutum zuwa ga da'a domin da'a tana kai mutum zuwa ga yardan Allah idan kai biyayya ga Allah ita biyayya tana kai ka zuwa ga me zuwa ga yardan Allah duk mutumin da ya bujire daga ambatan Allah baya aiki da magana Allah bai yi imani da ubangijinsa ba baya aikata aiki mai kyau rayuwarsa mai kunci ce babu alkhairi ga wannan rayuwa rayuwarsa mai kunci ne babu alkhairi ko da shi yana ganin alkhairi ga wannan rayuwa din an gane to so daga wannan kaɗan kenan daga abin da malamai suka faɗa dangane da hayatun tsayi ba wasu na ganin rayuwa mai kyau shine rayuwar da ka rayu akan aƙida na sunna ibada na sunna mu'amala na sunna tarbiyya na sunna komai naka na sunna Allah ya ba mu irin wannan rayuwa din na'am fa idza qara'ta al-qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim kuma dan uwa idan ka karanta qur'ani in za ka karanta qur'ani ka nemi tsari da Allah daga shedan jefaffe daga rahaman Allah an gane wannan ko to wasu malamai suka ce fa'iza ƙara'ata ai idan kana so ka karanta alƙulani in ka yi nufin karatu Qur'ani ka nemi tsari da Allah daga shedan ce faffe daga rahaman Allah a gano wannan wato shi da kamar ka ce iza akalta fa qul bismillah ai iza akalta ai iza aratta al-akal idan kana so ka ci abinci ka ce bismillah ai iza aratta an ta'akul sannan an ruwaito Sa'id bin Jubair ya ruwaito bin Budi daga babansa cewa manzo Allah yana cewa lokacin da ya buɗe sallah annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minash shaitan min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi ya Allah ina neman tsarinka daga shaitan daga ainihin wato girman kansa ko zunguransa daga ainihin hamzihi daga zunguransa sannan wa nafkihi da girman kansa wa nafsihi da kuma ainihin sihirinsa ko kuma wakensa to wannan a'udhu billahi minash shaitan min hamzi waka ce hamzu din nan ma'anan shi shine wato ma'ana shedan wato shine sihiri hauka ina neman tsari shedan daga haukansa shedan yana sa mutane hauka da kuma girman kai wanda yake sa mutane da kuma ainihin wake ko sihiri to wato annabi yana faɗin haka to wannan shine abin da ya inganta manzan Allah yake faɗa wato in har zai fara karatu ko wani abu to Abu Sa'id al-Khudri wato ya roƙi to annabi ya kasance yana neman tsari a cikin sallarsa kafin ya yi karatu kafin ya yi karatu yana isti'aza to an ciranto daga wasu daga cikin salaf wasu daga cikin magabata an ciranto sun ce ana ana neman tsari ne bayan an gama karatu sai mutum ya gama karatun Qur'ani sannan sai ya isti'aza ya kori shedan me hujjar su me wannan ya kafa hujja ko sun kafa hujja da magana Allah fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan kana karanta qur'ani ka nemi tsari da Allah daga shaitan jefaffe suka ce fa iza qara'ata aka ce yazo da sigan madi idan ka karanta alqur'ani idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsari da Allah daga shaitan jefaffe an ce sai ka karanta wannan shi ne zahiri shi yasa imamul qurdubi Allah ya masa rahama da karkashin wannan ayati cewa wala shakka anna zahira zalika yaftadi an takuna al-isti'aza ba'da al-qira'a yace babu shakka lalle zahirin wannan yana hukunta ya kasance neman tsari isti'aza ya zama bayan karatu ne an gane wannan ko shine abin da yake nuni amma kuma kamar yadda Allah ya ce fa iza qadaytum salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan idan kun kare sallan ku ku ambaci Allah a tsaye kuma a zaune kaga sai idan an kare sallah za a yi wannan alkarin amma kuma wancan fasara din cewa iza qara'atul qur'an din ana nufin iza aratta an taqra shi ma yace mutamil yana iya daukar haka misalin a larabci ana cewa wa iza qultum fa'dilu wa iza qultum in har za ku yi magana ku yi adalci kenan sai kun yi adalci kafin ku yi magana ba ana nufin sai kun gama yanke hukunci kila sai bayan kun yi zalunci ba sai ku dawo ku ce za ku yi adalci a in har za ku yi magana to ku sa adalci a ciki wa iza da kuma inda Allah ke cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in har za ku tambaye su wani kaya wani abu abin amfani ku tambaye su bayan hijabi kaga wannan duk ana nufin wato in har za ka yi tambayan ba ana nufin wato bayan ka gama tambayan ba misali to wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da wannan al'amari na fatan gane na'am إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون cewa أبن دي ya sa aka مزاري لك nemi إنه daga له سلطان على الذين آمنوا ala allazina amanu shi wato yadda al'amarin yake ba shi da iko akan wa'anda suka yi imani shedan bai samun galaba ga wa'anda suka yi imani wa ala ya yatawakkalun kuma ya zamanto sun dogara ga ubangijinsu ga wa yake da iko إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم bihi مشركون wato inna ma sulanu kawai ikon shedan ya tabbata ala ya yatawallawnahu ga wa'annan masu jibintansa ga wa'annan masu taimakon sa. ga wa'annan masu ba shi haɗin kai an gane wannan ko masu nuna masa soyayya wannan zina hun bihi mushrikun da wa'annan wanda suke shirki tare da shi irin bokaye da miyagun malamai da suke yin biyayya ga shi a cikin al'amura an gane wannan ko to idan muka duba zahirin wannan aya an ce shedan ba shi da iko ga wa'anda suka yi imani a wata aya Allah yana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manitta ba aka minal gawin lalle bayina ba ka da iko a kansu sai dai wanda ya bika daga cikin halakafu shi ne kawai kake da iko a kansa a nan wajen idan muka duba wannan magana da kyau an nuna cewa shedan ba shi da iko ga wanda suka yi imani kenan tun da shaidan ba shi da iko dama wane ne dama yake sa mutane zunubi jama'a mutumin da yake sa mutane zunubi shine shedan tunda shedan shi ke sa mutane zunubi kenan idan mutum ya daina bin shedan idan mutum ya zama to mai imani shedan zai samu galaba kan shi to idan shedan bai samu galaba kanka ba za ka yi zunubi idan baka yi zunubi ba ka zama mai ka zama masumi kenan za mu iya cewa dukkan mumine gaba ɗaya masumai ne ba sa yin zunubi haka ne ko kuskure ne wannan magana saboda shedan ba shi da iko ga wayanda suka yi imani shin mutane in banda annabawa ne ne annabawa su kaɗai suke da isma to sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in dukkan su gaba ɗaya, malamai sun yi ijma'i cewa su ba ba ne, za su iya aikata kaba'ira da saga'ir amma suna da hanyoyin gafara wanda ba mu da shi to da dai sahabbai za su iya aikata zunubai manya da ƙanana Hakanan nan sauransu amma suna da ƙarfin imani fiye da mu kuma sun ba da gudunmawa ga addini fiye da mu to kuma idan sun aikata wannan zunubi shedan bai samu galaba akan su ba kenan to anan wajen malamai sun tattauna wannan al'amari suka ce abinda ake nufi da cewa shedan ya samu galaba akan ka shine ka aikata zunubi amma ka ki tuba duk mutumin da ya aikata zunubi sai ya tuba to ya tsira ya ayyuhal allazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba tsantsa tabbas ubangijin ku zai kankare muku zunuban ku kaga kenan abinda shedan bai so shedan ya san dan adam dole sai yayi zunubi manzo Allah ma yana cewa law lam tuzinibu la zahaba Allahu bikum da ba don kuna zunubi ba da Allah ya tafi da ku ya kawo halittar da suke yin zunubi bi ma'ana abin nufi a nan wajen Allah subhanahu Ta'ala ya jarabe mu ne mu yi zunubi mu tuba a gani anan ba Allah wai yana goyon bayan zunubi bane a Allah ya kaddara dan adam dole ne sai ya saba ma Allah sannan ya saba ma Allah sai ya tuba zuwa ga Allah ina fata gane wannan to yanzu abin da ke nufi a nan wajen dan adam wato shedan baya samun galaba akan shi in har zai yi zunubi ya tuba innal ladzina taqaw Iza masahum qa'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa iza hum musirun lalle wa'annan masu tsoron Allah idan wasu wasu wasu wasu karkatattu daga cikin shedan daga cikin shedanu suka shafe shi sai ya tuna da Allah idan shedan ya shafe shi ya tuna da Allah sai ga sun yi basira Allah sai ya kira su masu tsoron Allah mutumin da shedan ya same shi ya shafe shi sai ya tuba shedan ya shafe ka ka tuba sai Allah subhanahu wataala sai ya kira ka mai tsoron Allah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah su ne mutanen kirki su ne wa'anda in sun aikata alfasha ko suka zalunci kan sai da Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara ga zanubansu sai Allah ya yabe su suna yin zanubi suna tuba a shikenan in an ce shedan ya samu galaba akan ka kai ta zanubi baka tuba ka doge akan zanubi to dogewa akan zanubi din shine shedan ya samu galaba Faka shedan bai samun galaba akan mutanen kirki mutanen kirki suna zunubi za su yi sauri su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda sun san cewa zunubi abu ne wanda yake halakar da mutum yake tabar da mutum yake tura mutum cikin wutan jahannama to insha Allah za mu dakata anan saboda lokaci a aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk